an fille kan ɗan majalisa a jihar anambara dabta okechukwu okoye bayan sace shi da aka yi a jihar a baya-bayan nan bayanai dai sun nuna cewa wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi rahotanni dai a yanzu sun tabbatar cewa an cinci kansa wanda aka fille kuma an cinci kansa ne a wani gefen titi tare da wata wasiƙa a mazaɓarsa da ke jihar ta anambara rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki dsp a kanga antoni shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar anambara kuma na tambaye shi irin matakan da suke ɗauka bayan faruwar wannan lamarin sai ya ce There is an operation going on to get arrest the people that did, did that. And the state government also issued a statement uh, uh Yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Anambra na ci gaba da gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa domin ganin cewa an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki tare da sauran jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. kuma ina tabbatar maka da cewa a tsaye muke domin ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki tuni dai gwamnatin jihar ta anambra ita ma ta yi allah wadda da wannan lamarin a cikin wani bayani zuwa yanzu dai ina ƙara tabbatar maka da cewa al'amura na tafiya bisa kamar yadda aka saba a jihar ta anambra an dai daɗe ana zargin 'yan ƙungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biyafara da kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa Farfesa Yahaya Tanko Baba malami ne a Jami'ar Usman fudo da ke Sokoto kuma mai fashin baki kan harkokin yau da kullum. Tsaron ah, yana da taɓarɓarewa ne a kowane yanki na na wannan ƙasa. Kudancin Najeriya, kudu maso gabas abin ya ƙazanta. Wa'annan 'yan bindiga da suke fakewa da fafutukar neman kafa eh, ƙasar Biafra suna ɗauke da manya-manyan makamai kuma suna cin karen su babbaka suna addaba mutane suna kashe suna kisan gilla suna kashe jami'an tsaro suna kashe yan kasa suna kashe ma mutanen su yan kabilar su ya kamata dattawa da 'yan siyasa su yi wannan matsala karatun ta natsu kuma su yi kokarin samar da wata dama na sasantawa da waɗannan mutane Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.